sarki ya bada bayani akwai waɗanda za su zo suna wato ba sa ba da abin sai sun shiga cikin halin mati da damuwa a lokacin ne za su dinga cewa a ba da kaza a ba da kaza a ba da kaza ne ne kaza wa ne kulanin kaza wa kankana ne ne kaza to yin waɗannan ba a su ya kawo hadithi na wato asalin a ukba ibn al-harith radiyallahu anhu yana cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallar da asar fa asra ma'ana yana idan da sallar da asar din nan sai yayi gaggawa ya tashi ba kamar yadda ya saba zama ba yana idan da sallar sai suka ga ya tashi sun ma dakhala bai inda gidan shi yana dab da masallaci sai ya shiga gida falam yalba an kharaja bai jima ba sai ya fito daga gida fa kuntum sai shi wato al-hari ukba ibn al-hari yake cewa sai na tambaye shi ko kuma aka tambaye shi cewa mun ga ka tashi cikin gaggawa bayan ka idar da sallah tashi da cikin gida ko ne yasa kai haka fa sai yace kuntu kallaftu fil baiti kibran na bar wani wato karin kuɗi kaman akibir shine kaman zinaran da ba a ga an narka shi ba ya ce na bar wani zinari ne da aka kawo a cikin gida mina sadaka wanda aka bayar na zakka mina sadaka domin zalla da alaihi wasallam wa ya yaqulu a sadaka. baya cin sadaka kuma bai karba saboda haka wannan zai zama sadaka na daga wato asalin zakka kenan yace to an hu faqasamtu sai na kyamaci cewa kar har na kwana wannan abin yana tare da ni ba a raba shi ba sai na shiga na raba shi ba ya fita ya raba abin haka idan mutum yana da abin da zai bada kada ya dinga jinkiri ma'ana ya bada shi a cikin gaggawa ya bada shi a cikin gaggawa ne yana nuna gaggautawa cikin wato bayarwa cikin ciyarwa Shi ne idan kai ma kanka ko mutum ya samu kanshi cikin wata damuwa yana neman mafita daga Allah sai Allah ya kawo mashi mafita cikin gaggawa kamar yadda zai zo a babukan gaba cewa annas sadaka kafin khati'a sadaka tana hankali wato kurakurai kuma tana kawo ma mutum mafita kaga wanda zai yi cikin gaggawa na madaukakin sarki zai gaggauta masa mafita in yana cikin wani hali abin nufi kenan babi na gaba ya ce babin zaburarwa akan ba da sadaka wa shafa'ati fiha da ma wato ceta ma waɗanda za a ba sadaka din ana iya kaiwa halin masu shidin sun daina bayarwa kuma suna da shirya kamata su bayar to babu laifi a tunatar da su babu laifi a ja su dai har akwai masu bukatan da ya kamata a ba su sadaka kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar sallar idi ya fita sai ya yi sallar raka a ta yi ya yi sallar raka a biyu ya yi sallar raka a biyu lam sannin kaflu wala ba'd ma'ana bai yi nafula gabanin wannan sallar ta idi ba kuma bai yi nafula ba bayan sallar idi yana ya nuna cewa ba a yin nafula a sallar idi wani zai daure tun daga gida ce yi bai yi wa biyar sama yin mara to almuhim dai ba a yin nafila ko gabanin sallar idi ko bayan sallar idi a wajen sallar idi ya ce lam salli wala a bai yi salla gabanin salla ba kuma bai yi nafila bayan salla ba kuma mala ala nisa sannan sai ya karkata ya koma gefen inda mata su Kuma abu bilal yana tafiya tare da bilal yana tare da shi fa wa'adahunna sai ya musu wa'azi ma'ana ya musu nasihohi wa hunna an tasaddafina ya musu umarni da cewa lallai ba su ba da sadaka faja'alatil mar'atu tulqil quluba wal qunsa mace takan cire ɗan kwanin da abubuwan hannunta takan jefa a cikin mayafin nan da ke hannun gida na sadaka ta bayar manzala sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su Allah ya tsoratar da su hadisin ya gabata bayan ke cewa ya ma'shara nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna ahlan na. ko fa inni urida alayya an-nar fa ra'aytu aktara ahlaha an-nisa har wata mace take cewa fa bima ya rasulullah me yasa haka ya bata amsa kuma al-muhim ya nuna cewa kaga wannan ba wai zakka bane sadaka ne aka kwadaitar da su su bayar da haka idan mutum yana da shi din bai bayar ba kuma ya kamata a ce ya bayar akwai mabukata ba laifi a tunatar da shi akan haka babu laifi a tunatar da shi kala ya sake kawo hadisin abu burda ana ibn abi musa ana abi radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a bis-sa'il manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai tambaya ya zo mishi aw tulibat ilayhi hajatun ko kuma aka kawo wata bukata gare shi yakan kira hankalin mutane ce ishfa'u ma'ana ku yi ceto ku yi ceto ga wannan mai neman sadaka tu'jaru lallai za a muku da sakamako ma'ana Allah zai ba ku ladan abin da za ku yi wa kafin lahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam masha Allah kuma zai hukunta abin da a akan harshen annabinsa ma'ana mazalla sallallahu alaihi wasallam a cikin ba da wannan sadaka din idan akwai wani abin da zai biyo baya na bayani ko ladan abin da suka yi ko kuma a'a wani abu akan abin da ya shafi wannan wannan Allah madaukakin sarki kuma zai yi wahayi ga annabinsa ko kuma a'a idan abu ne da yake bukatar manzala sallallahu alaihi wasallam zai musu addu'a a kai zai yi din ne wa yaqdillahu na biyu bi ma sha'a Allah zai hukunci a kan harshen annabin sa abin da ya so Don haka kamar yadda ake samun masu tambaya babu laifi idan an ga cewa shi wannan mai bukata bukatar shi ta gaske ce kuma yadda muka faɗa a wancan darasi da ya gabata wasu sukan zo da bukata ba ta gaskiya ba a cikin masu zuwa gabatar da bukata kama a masallatai da ake da su idan a sati mutum goma za su zo maka to da kyar ka samu mutum biyu masu gangariyar bukata wasu sun mayar da abin sana'a gane ko wasu kuma ya zama musu hali da ɗabi'a na sallallahu sallam ina rufa Allah madaukakin sarki ya sa bukatun musu koma zuwa gare shi ba zuwa mutane wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya zama bukatar ka inda na wa laysa inda nas kar bukatar ta zama a hannun mutane ta zama a hannun Allah madaukakin sarki kuma shi yake da abin bayarwa almuhim idan aka sami irin wannan din yana da kyau a bincika an bincika din ba laifi ba ne misali kama a masallaci idan aka sami mai irin wannan bukatar a kwadaitar da mutane a yi shafa'a cewa ga bukatar da wannan yake ciki haka yana da kyau a masallatai a dinga kulawa da irin wannan abubuwa amma ba kowa da kowa kuma ya zo kuma shi kenan ka buɗe wannan kofar sallar ma za ka ga wasu sun daina zuwa ko kuma ya zama waɗannan duk su ne masu zuwa masallaci kuma ba abin da zai baka mamaki a irin wannan hali irin masu ma zuwa da sallar asuba ga mutane suka fito sallar asuba ba sa fitowa da komai har tsaya a gaban su kake su wani ma bai da abin da zai karya a gida waje a ila sana ya zo ne in yayi sallah ya roki Allah ko Allah zai kawo shi mafitar da zai samu wajen ita ta tsanu ya kuma ka zo kana tambaye shi a sallah asuba haka yana yana faruwa da yawa yana faruwa sau da yawa to almuhim dai babu laifi idan aka samu bukatar na gaske ce kuma ana da nufin taimaka masa to babu laifi a faɗaitar da yan uwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ce ishfa hutu jabu ana ku yi ceto za a muku lada Allah zai muku sakamako sai hadisi na gaba hadisin asma ita ce binti abubakar radiyallahu anha ta ce ba mazana sallallahu alaihi wasallama ya ce mu Latuki tuki fayuka alaiki alwika shine wato asalin kamar buhun da ake sa abinci shine alwika ne ko ma'ana igiya da ake daure ko gugu da ake daure shi da ake daura bakin shi da igiya wasu kaman a al'adance ba su ko fahimci wannan hadisin bane sukan ce duk wanda ya daura abincinsa to zai shiga cikin damuwa ta dauki da ba abin da ake nufi da hadisin ba wannan kaman tauriya ne manzo Allah sallallahu da wasallam ya mata hannunka mai sanda ne kamar yana ce mata kada ki matse abin da kike da shi ki hana mutane ke ma sai Allah ya kuntata miki mana duk wanda ya matse ya kuntata ya hana mutane yana da abin da zai bayar din ya hana to shi ma Allah zai kuntata masa dan kar a dauka cewa a a ai ba a rufe bakin mu wasu sun dauki wannan fatawa a al'adanci ya an buɗe buhu ba a rufe bakin sa ko ba haka hadisi yake nufi ba hadisi yana nufin ne cewa idan kana da shi din to kar ka matse ka hana wani wanda kana da bukata kana da sararin da zaka iya bashi ka kunne ka hana ma'ana wanda ya soke ya hana Allah ma zai soke mishi dan zaka kai bukatar ka wajen Allah domin dukkan dan adam yana da bukata kowa yana da bukata yau in ka kai bukatar ka wajen Allah bai amsa maka ba ya zaka ji to haka ne idan wani ya zo da bukatar shi wajen ka kana da halin da zaka bashi sai ka hana to shine yace la tuki kada ki daure bakin wato ajiyar ki fayuka alaiki ke ma sai a kuntata miki ke haddasa na Uthman ibn Abi Shayba an abda wa qala wani yazo da lafazin la tuksi fayuksi Allahu alaiki ma'ana kada ki kirga ma'ana wasu suna cewa idan ana gwada abu da awo ana auna kullum yazo gida ya dinga auna abin ba zai albarka da abin nufi da isa shi ma dai irin wancan ma'anar shi ma irin wancan ma'anar ne dan mutum zai bayar ya bada in gane ko kar ya tsaya tunanin sauran mun kwano kaza in gane ko kana cewa sauran ka kwano kaza to akwai wanda ko ramun kwanan bai eh, kai kana da sauran kaza akwai wanda ma inda huwa la habba ko tsaba kwaya dai bai da shi wanda inda ma bakiya kai kana da abin da ya rage shi ba yi da shi to kana tunanin cewa to ni fa ba za abin nan ba to ila wani lokacin kai ma za ka shiga bukatar da ma'ana wannan kwanukan da kake ganin su za su kare in sun kare kuma za ka koma wajen mai badawa ko ka bukata a wajensa kuma shi ma in yaso ya bayar in yaso kuma yamna domin yi obi wa yamna yana bayarwa yana hanawa in gane ko saboda haka hadisan abinda suke nuni lallai idan mutum yana da sararin da zai bayar din ko ya bayar idan yana da sararin da zai bayar ya bayar an gane ko kar ya kunta mu ma'ana kar ya kunta ma kansa kar ya ganin cewa in ya bayar din shi ba zai samu ba ita sadaka ba ta ba ta ba ta zamantowa asara ce ya tabbata hadisi ma na kasa malun mai sadaka dukiya ba ta taba tauyewa wai saboda an fitar da wani abu daga cikin cikinta duk abin da mutum ya bayar to sai Allah ya maye masa gurbinsa ko ya maye masa abin da ya fi shi alkhairi wa hadi sunnatullah wannan sunna ce ta Allah wa huwa amrun mushahad abu ne wanda ana ganin sa so da yawa zai faru da kai wani lokacin kila kana cikin wani hali na matsi da waye ka cire ka bayar da zuciya daya kafin ka kai wani lokaci Allah ya musanya ma da kwatankwacin sa ko wanda ya fi sa wannan duka wajen Allah madaukakin sarki nesa bi aziz in ya so kuma ba zai baka a nan ba sai lokacin da ba ka tsammani Allah ya fito ma da wani abu kuma ko ba za ka tuna yaushe ne kai kai wani abin alkhairi ba da har yama wannan sakamako kala babun as-sadaqatu fi mastaqa babun mutum yayi sadaka gwargwadon iyawarsa cikin abin da yake da iko ana babukan wancan satin da muka ya nuna cewa kada mutum ya kuntata kansa idan ya zama abin da yake da shi iyaka wanda zai iya wadatuwa ne da kansa da iyalansa to in dai ba yi da haƙuri da juriya ko ba zai iya haƙurtar da iyalinsa ba to kada ya fara cewa zai cire ya bada amma yana da haƙuri yana da juriya kamar yadda bayani ya gabata na wani mutum da ya rike bakon manzata sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ba da yake mutum yana iya amma ya zama sharaɗin cewa zai iya jurewa kuma zai iya haƙuri kuma Allah madaukakin sarki zai mishi sakamako mai kyau na babu sadaqati fi mastata'a قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن عبد الرحمن عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن زبيد أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعدي فيوعدي الله عليك أقدر فيما استطعت باب الصدقة تكفر الخطيئة قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا جليل عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجلي فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لن يغلق أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب من الباب من نعم، الباب نعم فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سلوا قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من جعل قال نعم كما أن دون غل الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليب a wannan hadisin na babu sadakati fi masa fa'a shine dai hadisin da ya gabata hadisin asma ya sake kawo shi cewa asma allahu anha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ki kuntata ma'ana Allah ya kuntata miki cikin bayarwa irbati ki ma'ana ki yi abin da zaki iya yi ana muke ba da gwargwadon abin da zai iya bayarwa babu sadaqatu tukaffiru al-khati'a babin cewa sadaka tana kankare kurakurai na dan adam kamar yadda bayani ya gabata dan adam mai kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun duk dan adam yana kuskure mafi alkhairu masu kuskure su ne waɗanda in sun yi din sukan koma zuwa ga Allah su nemi yayewa saboda haka dan mutum yayi kuskure wannan ba aibi bane wannan dabi'a ce ta dan adam ba wani wanda zai ce baya kuskure kuma la ahada yadda'i al-isma wanda zai ce shi Asi usima gane ko in anbiya alladina asamahum Allah sai dai annabawan Allah da Allah ya tsare su ya zama ba sa yin wani kuskure na ganganci amma dan adam koya yake yana kuskure to wannan ya kawo hadisi ne na asali yana cikin babi ne na alfitan wannan hadisi hadisin Hudhaifa hadisi ne da yake cin cikin babin fitan ko kitabun fitan a can ƙarshen wannan littafin amma ya kawo shi saboda ya kafa hujja da wasu abubuwa da suke cikin hadisin Hudhaifa shine Ibn al-Husayn Ibn al-Yaman radiyallahu anhu huwa sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Hudhaifa shine sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huzaifa yana cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar yace mutane suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abubuwa na alkhair yace ni kuma ina tambayar shi akan abubuwa na sharri limaza an tambaye shi yace saboda in ka san abin da yake mummuna ne zaka iya kauce masa wala yasalu shar ba yana tambayan shari dan ya auka bane da domin ya san yadda zai kiyaye masa Ya yasa huzaifa ana ganin yana da wasu hadisai da yakan tambayi mazala sallallahu alaihi wasallama a kansu na fitintunu wanda da yawa huzaifa yana sane da su so da yawa wani lokacin in ga sun wata fitina ta taso sukan tambaye shi in ya ga dama ya faɗa musu in kuma ba ta cikin wanda zai faɗa musu ya rike bakinsa musamman in ya zama za ta shafi wani daga cikinsu kamar yadda ya zuwa cikin wannan hadisi abu ne da ya sani mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mushi kuma ya sani saboda haka huzaifa yana da masaniya akan duk irin waɗannan hadisu na fitintunu to huzaifa radiyallahu anhu yace umar radiyallahu anhu wata rana suna zaune da sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam sai yace a cikin kuwaye ya kiyaye hadisi daga mazala sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan fitna na ce alfitna ma'ana jarabawoyi ko kutuntunu na karshen zamani huzaifa mai gibe ya ce kuntu ana ahbabu a maka inda kane ya tsalu yana tambayar mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce na kiyaye su kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ce ka alaihi la jari amma kai huzaifa ma'ana in an ce jari mutumin da yake da jara'a wanda yake da bai da tsoro yace kakan tinkari karu Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi yanda kake so innaka alaihi da ya yace fa kai faqa ne ya fada sai hudaybi ce abin da ya fada kuntu sai nace fitnatu rajul bi ahlihi wa waladihi wa jarihi akwai fitina da Allah zai jarabu bawansa ko a cikin iyalinsa Allah ya jarabe shi a iyalansa ko dai ta hanyar rashin lafiya ko ta hanyar wani tashin hankali ko kuma wani sabawa ko wani abu makamancin wani domin ba babbar musiba an ka cire musibar da za ta saku mutum a addininsa fiye da musibar da za a ce ta faɗa cikin iyalinsa kamar yanzu alal misali a ce an fitini mutum a iyalinsa cikin misali a zarge ta da wani abu ko na aikata zina ko wani adimin akbarin masali wani a cikin musibar da mutum ba zai iya jure mata ba sa wani mutum da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa rasulullah mutum ne ya je sami iyali shi da wani in takallama takallama bi abi wani sakata sakata an abi mutum ne ya zo ya sami iyali shi da wani mutum in yayi magana maganar babbaci in yayi shuru ma duka biyun daci ne da su ya zai yi bayan da zai yi almin wannan fitina ce akan iyali a samu mutum da irin wannan fitina kuma akan samu wasu Allah ya jarabe su haka to yace fitnatu rajul fi ahli Allah ya jarabe mutum a iyalansa Allah ya tsare mu da wannan wa waladi ko Allah ya jarabe mutum a ƴaƴansa wannan kuma suna nan da yawa ko dai ta hanyar rashin lafiya ko ta hanyar kauce ma hanya ko rashin tarbiyya ko dai wasu abubuwa irin wannan wanda za a samu da yawa cikin mutane ana samun wannan sai ka samu dan nashi ya ki tafiya shi yadda yake so ko ya tashi bai sallah ko ya shiga cikin irin waɗannan masu shaye-shaye ko kuma rashin tarbiyya ko dai wani abu makamancin wannan kuma Allah ya jefa ma irin wannan sai kaga Allah ya jefa mushi kaunar wannan yara cikin sa min abu nadi sai ga yana san shi sosai kuma gashi Allah ya jarbe shi da shi to wannan fitina ce fil walad ko Allah ya jarabe shi da cewa ana mishi aihuwa ƴaƴan ba sa zama hadi musiba fil walad musiba fil walad wanda zaka ga ana ta mishi aihuwa ba sa zama ƴaƴan wajari ko Allah ya jarabe shi da makwabcinsa ma'ana Allah ya jarabe shi da makwabcinsa Allah ya hada shi da makwabci wanda ba na kwarai ba kullum banda tsine-tsine da zage-zage da kuntatawa eh, da cutarwa ba abin da yake samu daga makwabcinsa za ake cewa aljaru qabla da ko gida za ka yi ka fara duba inda za ka zauna tukunna suwaye a wajen kafin ka samu gida mana komi kyan gidanka komi kyan unguwar da za ka zauna in ba ka kaga babu gida babu zamantakewa to wani Allah zai jarabe shi da mafafci to irin waɗannan musibin idan mutum ya yi haƙuri ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah ya ce abinda zai kankare wannan jarabawoyi ne ya ce tukafiro hassada sallah yawan sallah zai iya yaye ma mutum wannan ah, abubuwan da zai samu na fitin da jarabawa wasu sadaka haka nan da yin sadaka wal ma'aru da kuma kyawawan abubuwa al ma'aru abu wanda yake mai kyau abubuwa waɗanda suke kyawawa Suleiman yake cewa kad ya yaqulu a salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar to wannan shine ma'ruf din kala yace laysa yi ummi kuma da ce duk wannan bayanan da kake yi ba su nake yi ba wala yuridu hadhihi al-fitan yana ganin waɗannan fitintunin kila masu sauki ne a wajensa walakinni uridu lati tamuju ba? ya yace ni fitinar da nake so ka ban labari a kanta. wacce in ta tashi ta rikice kamar yadda idan mutum ya shiga kwale-kwale je tsakiyar teku iska za ta kada ka ga abin nan waves din nan igiyar teku yana ka juyawa ta yadda zai wahala mutum ya kuka a ciki ya ce ni wannan nake so ka bar labari a kai ba wannan ba wannan ai za a iya kuka tun daga abubuwan hanyoyin kuka amma na son ka bar labari akan babban ƙala sai na ce masa ƙuntu laisa alaika biha ya amiral na bas ya kai amirin mu'minin ba ka da damuwa da wannan fitina ma'ana wannan fitinar ba ka cikinta za ka auku ba ka nan ya ce kawo wa ha babu mughlaq tsakaninka da wannan fitinar akwai wata kofa da aka kulle ma'ana akwai wata kofa wani shamaki da aka saka da ba yadda za a yi wannan musibar ta auku ta same ka ƙala sai umar ya ce ma huzaifa kamar umar shi ya san abubuwan ne kuwa ya amma yana yi ne don ya sanar da wanda suke zaune sai ya ce fa yuksarul ba au tun tunda dai fitina ce kuma tsakanina da ita wata kofa ce kofar zuwa za a yi abu ne fitina ta shigo ko da ƙarfi za a ɓanda kofar da ƙarfi za a banda ƙofar ko kuma buɗe ta za a yi kagan buɗewa ne za a iya rufewa amma aka ce an karya ƙofa ba abu ne da bai da kuma abin nan ba sai yadda za a yi amma an ce an buɗe ƙofa ne ai za a iya koma a kunne ta ya ce to ƙofar buɗe ta za a yi ta yadda in fitinar ta zo ma'ana tana da magani ko kuma karya ƙofar za a yi to huzaifa ya ce kuntula da bal yuksar ya ce karya ƙofar za a karya ƙofar ƙala fa innahu idza kusira lam yughlaq abadan Umar ya ce to lallai wannan ƙofar sun aka karya ta to har abada ba za a rufe ta wa hiya na raha ila mina ila an yamika Allahu al-ardha mana da ita ce tun musibin da ake gani musamman na cikin wannan al'umma fiye hali. tun da aka karya wannan kofar to shi ke nan kofar musibu ta bude ga wannan al'umma kamar umar yana ma kan shi jaje ne huwan ba umar huwan ba umar ne kofar haɗa huwan huwan ba tun da aka kashe umar shi ke nan sai shugabancin musulmi ya tarwata ma'ana da aka kashe shi wanda aka zo bayan shi Uthman ya fara shugabanci shi daidai daidai aka fara samun tashe-tashen hankula ko aka kashe shi wa na ali wa ita albainan sahara haka aka yi tai aka yi tai ila na hada wannan kofar da yace za a balle ta har abada ba za ta rubu ba iya hadi ko amma almin wannan babin zai zo a cikin kitabu alfitar. fitan kunna li masruq sai aka ga ya mu masruq shi da ya ji hadithin a wajen muzaifa aka ce ƙala ah, sanhu ka tambaye shi mana ka ji waye wannan kofar fa sa'alahu fa qala sai shi Umar radiyallahu anhu shine kofar ma'ana Umar ya san wata kariya ga al'ummar musulmi zamanin Abubakar radiyallahu anhu tunda aka samu fitinar masu zakka din nan aka gama da ita ba ƙara samu wani tashin hankali zamanin Umar kuwa babu wani tashin hankali an yi ta samun mafutuhat ne musulunci ya yafi ya yi ta zuwa wajaje da yawa kuma lokacin da umar ya yi wannan maganar ya yi wani mafarki ne da ya yi mafarkin su ya razana yake cewa ya yi mafarki wani zakara ya yi cara su ku? aka sai ya razana ya ce yana ganin mutuwar shi ta sai mai haɗa zakara da mutuwa mumkin mahi da ya ya ce ya ga zakara ya yi cara su ku, kuma irin zakaran nan na gida aka tambaye shi fassarar yake cewa yana ganin akwai wani mutumin da ba balagabe ba zai kashe shi kuwa fassara bi nafsi wa bi nafsi yi fassara da kanshi yayi tawilin mafarki wa waqa'a kama akhbara dan mutumin na Abu lu'a ya zo ya soke shi da wuka so uku yace shine wannan zakar kuwa kuwa shi ya karya wannan kofar to tunda aka karya wannan kofar kenan al'ummar musulunci ba ta zama dama su irin waɗannan sun gano cewa umar zafi annu ya zama wani garkuwa ma'ana an kasa yadda za a yi a taɓa daular musulunci zamanin umar musulunci ya yi ƙarfi ya faɗi ya je har inda ba a tsammani har lokacin mutumar ma an samu har da yawa amma ba su da kamar irin na umar ba kuma suka tabbata musulunci ya wasu sosai wannan zai zo a cikin babul fitan Kada ya ce ƙunna sai muka ce fa'alima umar man na'ani a man ta'ani aka tambaye mu zai cewa umar ya san wa kake nufi da wannan Kada na'am ya ce umar ya sani umar ya riga ya san cewa shi ɗin ne haka ba ma yana yin haka ne ko don ya jajanta ma kansa in gane ko sannan kuma da sanar da su al'ummar da suke lokacin su san ga abin da zai biyo baya Ali ya ce na'am kama an na nuna gadin laila kamar yadda kuka san cewa abin da ke tsakanin yau da gobe dare ne to umar ya san haka mana ya san shi ne wa zalika anni bi hadithan laysa bil ahali domin hadisin da na bashi labarin shi ba hadisi bane da yake kunshe da zantuttuka waɗanda suke murtafu kai tsaye na bashi amma wanda suke zaune a wajen ba su gane kai tsaye bane kuma ya ne umar ya sani shi ma ka ya sani cewa ga abin da zai faru da kuma radiyallahu anhu almuhim ya kawo shi a cikin babin sadaka cewa sallah da sadaka da amru bil ma'ruf suna kankare waɗannan abubuwa ma'ana za su iya zama ma kafara ga abin da mutum yake kamar yadda ya tabbata cikin hadisi na cewa kullu sulama kullu sulama sadaka ko kuma yusbihu kullu muslimin ala sulama kowane musulmi yana wayin gari ma'ana yana cikin gabansa cikakku su ne 360 to kowace gaba daga cikin wannan gaban nasa akwai sadaka a kai shi yasa da ya kawo maganar sallah wasu sun fassara shi da cewa ya ce wa yafika raka'atani min ad-duha sallar walaha idan zaka yi ta kadai ta kankare ma duk abin koda baka da sadakar da zaka bayar amma zalla sallallahu alaihi wasallam wata rana sun tambaye shi cewa to yanzu idan mutum bayi da abin da zai sadaka ba suka ce ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yace idan bai iya ba fa yace yusalli yakfika rak'atayn min ad-duha wani lafazin ya zo cewa wato ah, kufin nasa min sharika ka tsare mutane daga ka mana kar wani mummuna abu na ka ya samu mutane shi ma sadaka a gare ka ko ka yi raka a guda biyu kawai na walaha wanda da yawa muka rabu da su sun ishe ka wannan ranar da fadai duk abin da ba za ka iya yi ba na sadaka na amru bil ma'ruf raka'atain saboda sun shafi waɗannan gaban da ake magana guda 360 domin sallah din nan ta kunshi zance ta kunshi cewa ta kunshi aiki gane ko ma'ana akwai firici za ka yi karatu wannan abu ne da ya shafa hanci da baki kuma wata gama ne a cikin mutum akwai motsi na gabai kuma gane ko sannan kuma akwai abin da mutum zai kudince a zuciyarsa to an tattara waɗannan su ne za su kai ɗari uku da sittin ɗin nan zai zama kamar ya yi sadakar wannan ranar shi ne aisha rabi da zawo anha a kan kiyaye wannan sallar take cewa wallahi ko da iyaye na za su hane ni a kan wannan sallar su tilasta ta ce wallahi ba zan bari ba raka ta wani ne guda biyu ba sa wuce minti biyar sun dade. ko amma da yawa sai shaidan ya dandanne mutum mutum zai tashi shaidan ya danne shi ana mu tashi akan askar mu tashi akan karanta labarai da jin wani saboda haka ba mu tsare kanmu daga shaidan ba haka sai ya sami iko akan mai dandanne ko ka tashi za ka yi sallar ma lokacin sai wani abu ya shigo ma ya ai kana da wani abin nan da za ka je ba za mu ce minti biyu ba قال باب من تصدق في الشرك ثم أسلم wannan wanda yi sadaka bai musulunta ba sannan bayan ya musulunta ya matsayin abubuwan da ya yi a lokacin shirka da lokacin kafirci abu ne wanda yake sananne cewa Allah madaukakin sarki baya karban ayyukan kafin ko da ayyuka ne masu kyau Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin wa la ya illa Allah haka nan Allah ya ce wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu aba'an manzura haka nan Allah ya ce walladina kafaru a'maluhum kasabin biqiyatin yasabu dhama'u ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafa'u hisab aw ka bulumatin ila akhir al-aya haka nan Allah madaukakin sarki ce alladina haka Allah ya bai karman aikinsu sun yi ayyuka din sai suka musulunta to ya ayyukan da suka yi a baya shi ne wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wanda akwai bayanai da yawa na malamai ne tabdilul hasanat sayyi'at hasana ma'ana za a musanya musu wannan ayyukan da suka yi a da za a dawo musu da su musulunci a basu lada a kai ko kuma ya ne akwai maganganun da yawa to amma almuhim anan wanda ya yi sadaka a yayin yana shirka da Allah sai kuma ya musulunta ya matsayin wannan sadaka a yana samun da yawa mushirkai su yi sadaka yanzu bin yana sadaka da kudinsa ko ya ce wannan ya bayar a jiya gina asibitoci a har yi sadaka sadaka yi wasu musulman ma ci amfani wannan abin nan ko kuma a ilu red cross su aiko da kudade a zuwa kawai mai dubu misali idp a raba har yi sadakat suna kawo wani charity ne suke karbo a wajen wasu kafirai wanda mushrikai ne su kawo to wanda Allah zai nufi ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen fa yadkhulu fil islam to ya matsayin waccan sadakar da yayi a baya Allah ya karba ko bai karba ba to shine babin da malamin kawo الرب تصدق في الشرك ثم أسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن قوة عن حكيم بن هشام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أشياء كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو أتقة أو أتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت على ما سلف من خير a wannan hadisin na hakim ibn hizam hakim ibn hizam dan uwan khadija ne radiyallahu anha ya ce na ce ma manzala sallallahu alaihi wa sallama shin ba za ka ban labarin abubuwan da nake aikata a jahiliya a tahannuf a tahannuf ma'ana ke cewa yana aikata abubuwan ne yana ne wato asalin tankare wasu kurakurai da su ne abu a jahiliya sai aikata wannan abubuwa ma'ana yana neman tankarewa shine at hannu alhim ne mutum ya warware abin da ya yi na wani laifi gane ko ya ce a jahiliya abubuwan da yake yi din ya ce su ne kamar min sadaka ya ce na ba da sadaka hau a takatin yana yanta bayi wasu da taban dadi sun nuna cewa wata rana dai ya yanta bayi 200 huwa ake ibn nisa bayi wajen 200 shi ya ba da bawa zai ibn harita ga khadija ita kuma ta ba matsala sallallahu alaihi wasallam kyautarsa in ingani ko shine ake ibn nisa wa min silati rahimin haka nan kuma sadar da zumunci ya ce sadar da zumunci ba yana zuwa wajensu ba yana yin wasu abubuwa na kyautata ma danginsa ma'ana na neman musanci da Allah a wannan lokacin a jahiliya a shirka yake yi sai ya ce mu manzala sallallahu alaihi wasallam wato yanzu da musulunta ina da lada a wannan abubuwan da na ya baya sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce aslamta ala ma salafa min khair ai ka musulunta aka abin da kai na alkhairi ma'ana Allah zai baka lada a yanzu dan haka za a dauko wannan aikin za a kawo dadon su a cikin musulunci tun da hariya ya musulunta wannan shi abin da yake nuna saboda haka inda za a samu wani wanda yake irin wannan ayyuka din ya musulunta wannan wani haske ne kuma kari ne akan aikinsa ma'ana Allah yana karɓan wannan aiki nasa dama abin da yasa Allah bai karɓan aikin saboda rashin imani shi yasa Allah bai karɓa aikin ba amma da za su yi imani Allah zai karɓa yasa Allah ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillah aballa a'malahum saboda me li'annahum faqadul iman ba su da imani shi yasa Allah bai karba daga gare su ba ina ba su yi imani Allah zai karba amma ba haka ba Allah bai karban ayyukansu to za mu dakata kan wannan babi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk misali hatta ko da kasuwa ne wannan sunanta makwabtaka aka akwai hakkin masallaci akan makwabta misali yanzu ba za a zo cikin dare lokacin da mutane suke bukatar nutsuwa ba a zo a cika sifikun masallaci a sama ma'ana a yi ta abin nan nutsu kamar yadda ake yi a wasu masallatai karfe biyu da rabi sai a sa kasa a tafi a je a kwanta wannan haƙƙi ne na makwabtaka da ake shiga wani a lokacin da yake so ya kusanta da Allah madaukakin sarki yana bukatar nutsuwa wani musulmin a wannan lokaci Allah ya daura mishi wata jaraba ta rashin lafiya kila tun daren nan bai samu bacci ba sai a wannan lokaci yana bukatar ya kwanta ya samu nutsuwa to wannan ana shiga cikin haƙƙin mutane akan wannan kuma asali da yake kore irin wannan abin shine hadisin Umar da Abubakar radiyallahu anhuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya musu kaman wato yayi wayin dinsu yayi control dinsu na abin da ya shafi abin da suke yake cewa kai abubakar radiyallahu anhu kana karatu cikin dare amma karatun naka yayi ƙasa sosai da zaka dan ƙara ka kadan yanda ba za ka cutar da wanda yake cikin ɗakin ba amma za ka jiyar da kanka ya ce kai kuma umar kana daga ka tana yawa saboda haka kai kuma ka sauke haka an ce hatta wanda yake ɗakin kana sallah misali kila makwabta ne guda biyu ko ɗalibai ne guda biyu suke cikin ɗaki ɗaya suke abin nan zama da juna ɗayan ya tashi zai sallah cikin dare to haƙƙin ɗayan ne ma'ana kar ya tashe shi da karatunsa a cikin dare to ina ga wanda zai zo ya saka irin wannan yaya duka unguwa kana wata unguwar ma kana ji ba ma cikin wannan unguwar ba da wani lokacin kamar misali in kai kana wata unguwa kana ji za ka dinga kwatanta to ina wanda yake kusa da wannan wajen wannan gaskiya shiga haƙi ne shi yasa ƙasashen da suka ci gaba kamar misali irin ƙasar saudiya da sauransu mu dai wanda muka sani suna da tsarin spiko guda biyu akwai tsarin spika wanda idan za a yi karatu mai ɗaukar lokaci da zai shafi ya kai ga wasu kuma zai kuntata su idan aka kunna soket din daga ciki sifikon an yi zaitun a masallaci cikin masallacin kawai zai dinga ba kaga anan ba a shiga haƙƙin wasu amma lokacin da za a yi sallah ko kiran sallah wanda ya shafi kowa da kowa ne sai a saka wannan nayin sallah to inda za mu ɗauko irin wannan tsarin da ya taimaka sai dai kamar idan misali karantarwa ne kuma ƙila su mutanen unguwa da kansu suka buƙaci cewa iyalansu na gida suna so su ji karatu to kaga wannan wani abu ne daban amma yanzu misali wani baya so ya ji misali karfe uku nan shi baya so ya ji komai shi kawai abin da yake so ya dau da dumarsa ya shimfiɗa ya yi sallah ya kusanci allah maɗaukakin sarki to ga shiga masallaci an samu shiga tun karfe uku shi bai yi wannan ibadar ba shi kuma bai saurari dan ba zai saurari wancan ba wala yuni bi istima'a hada wannan hakkin sa ne an gane ko saboda haka irin waɗannan kamar misali kuma abin da ya shafi su masallaci haƙƙin makwabta misali akan samu wani lokacin ka samu masallaci wanda abubuwan da yake faruwa ne a cikin al'umma mu musamman sun da aka samu tashe-tashen hankula sai ka ga masu masallaci masallaci na cikin lungu idan aka zo sallah sai a toshe tun daga bakin tasha a ƙarshen wancan junction a hana kowa wucewa a takura kowa wannan shiga haƙƙi ne kuma wannan ba za ka gane cewa shiga haƙi ba sai in tafiya ta kama ka zuwa wani gari ran juma'a za ka je ka ga an tara motoci mai tafiya juma'a ba ta kansa sai a tare kan tsakiyar babban hanya ce an zo yin sallah kuma dace na can wannan yana faruwa da haka duka ɓangarorin addinan guda biyu sun wuce iyaka cikin wannan za ka ga coci ce tana can lungu amma aka tashi toshe kwanta yanzu za ka bi can ran lahadi misali za ka je wajen british din nan tun daga kan british sai dai ka blend guda daya cocin kuma tana can ƙasa wata abin nan to haka nan ka je hanyar dadin kowa ko wani masallaci wajen canin sabon din nan in ka dan wuce nasko masallaci yana can cikin unguwar amma wannan hanyar gaba ɗaya sai a kashe ta ba masallaci bane wannan hanyar hanya ce ta mutane saboda ka su ma suna da haƙƙi da haka dole masu masallatai su ma su kula da wannan kuma dukkan mu ne muke wannan haka ka tare iyaka masallacinta. in ka je kuku ranar juma'a ina bin duk sati ina bin juma'a akwai hanyar da take guda biyu ce haka akwai wani banki yana ya shiga cikin hanya sai a zo daidai hanyar banki sai a toshe kuma masallaci yana can baya ga junction din masallaci amma sai a zo na a toshe su yanzu ma'aikatan bankin nan daga sai magana ce sun tsokar musulmi kuma haƙƙinsu ne hanyar su ce to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da na rashin tsari gaskiya na rashin kula da makwabtaka saboda haka makwabta suna da haƙƙi akan masallaci kamar yadda masallaci ke da haƙƙi akan makwabta gane ko in za a yi wani abu wanda zai zama zai tara jama'a ma'ana za a kashe hanya kamar yanzu a ce wannan masallacin za a yi wani abu za a shigo da motoci nan a toshe hanya akwai masu gidaje a nan to su ne a nemi izininsu kafin a tarwa nan hanyar don hanyar ba ta masallaci ba ce kadai da su masallacin da waɗanda suke da hanya suke bin nan suna da haƙi akan hanya ita hanya haƙi ne na kowa da kowa to amma yanzu in kun lura duka da musulmi da wanda kirista ne an wuce waje cikin wannan yanzu in ka tafi ran lahadi zaka je a Bello bendawe ba yanda zaka bi wannan hanya ba yanda zaka yi ka bi wannan hanya ba yanda zaka bi ka bi wannan hanya an gane ko wannan hanyar good news din nan kuma cocin fa tana can kifa, ba a ba wai a waje ake service ba kuma za a kashe wannan hanyar gaba daya haka nan nan ka zo central mosque ranar juma'a baka isa ka bi daga layin mangwara zuwa can ba tun daga nan fa an toshe shi gaba daya gaba daya an toshe to shekara ɗari nawa za a yana wannan babu bom ɗin yanzu dama ba saboda masu sabon bane to babu shi insha Allah eh cikin izinin Allah wannan abin ya kau to ya kamata idan abin ya kau sai a koma yanda ake da illa iyaka wajen da yake yana da alaka da masallaci sosai sosai kuma ana ganin cewa akwai buƙatar a tsara nan wajen yanda ba a takura 'yan kasuwan wajen ba shikenan a sake. kamar yanzu masu shagunan wajen nan yanzu wani kila ka kashe mushi wannan cinikin kila cinikin da zai na ranar kenan ka toshe mushi hanya ka kashe saboda haka irin waɗannan abubuwa ɗin gaskiya yana da kyau a kiyaye da haƙoƙin makwabtaka wannan haƙƙi ne da ya kamata kuma kar ka kalli cewa makwabcin nan naka fa dan ba musulmi bane zaka mishi abin da ka kaga dama yana iya zama ma haƙƙinsa ya zama yana da nauyi a wuyan ka sosai fiye da na wani saboda haka lallai makwabtaka Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi makwabtaka da wanda ba musulmi bai ya kyautata makwabtaka da su shine da yake cewa ma za da jibrilu yusini bin jani hatta zanantu annahu sayuwaritu wallahi yace malaika jibril bai gushe ba yana mun wasicci yana gaya mun haƙƙin makwabci sai da nayi tsammanin cewa zai ce daga cikin haƙƙinsa sa shine in na mutu yana da gado na amma yanzu ba haka bane yanzu ba haka bane zai ga mutum da gida ya ya addabi mutane shi kadai idan misali shi dan maulidi ne to ranar ba za ku yi bacci a unguwar ba ko ruwa ne sai a cika muku unguwa da mutane da waye an kai ma kuma mai wa'azi ne mai zafin sunna ne shike ga lokaci to kai ma ka kafa wa'azi duk yan unguwa ma shi kenan kai maka abin ai abdarar zalo bin dara ba a tun kuɗe cuta da cuta in ya yi ba laifi ne ai mutum ne same shi ne wannan abin fa da kai gaskiya ka shiga haƙƙin mu bai daidai ba saka a gyara ba abin da ya wuce haka amma ka samu ana shiga haƙƙin mutane da yawa hatta ko a shaguna na kasuwa da ana samun wannan wani sai ya zo bakin shagon wani ya tila shararsa wani wai zai tara kayan shi a kofar wani in yayi magana kuma bayan da yayi ana tare ne kawai ta yana faruwa duka irin waɗannan abubuwa ne saboda haka haƙƙi ne na makwabtaka dole a kiyaye shi wato abin da mutane ba sa gane wani lokacin akwai irin waɗannan abubuwa na sabo haka da mutane ba su sauke su ba to ta yi wani lokacin Allah yana ɗaura mata mana wata jaraba ne saboda irin waɗannan abubuwan da muke ganin ba komai bane idan muka basu sai Allah ya kullo mana da wata kofa ta bala'i haka lallai dole ne mu kula da haƙƙin makwabtaka a cikin addinin musulunci addinin musulunci ya ba da haƙƙi sosai na makwabtaka an yi bayanai a kansu mazala sallallahu alaihi ya zauna da yahudawa ba su taɓa kuka da shi ba sai dai su su saba mishi amma ba su taɓa kuka da mu'amala shi da su ba haka nan sa umar radiyallahu anhu sanda aka yi futuhat mutanen wannan yankuna musamman na abin da ya shafi yankin sham wanda yawancin su kiristawa ne sun fi jin daɗin umar fiye da daular romawa da suke shugabancinsu umar ya rasu suna kuka da hawayensu cewa yau an rasa shugaba ba musulmai ba ne ba su to ka gaya mun ina irin waɗannan shugabannin suke yanzu umar ne bai ya haɗu da mace ba yahudiya a cikin garin madina tana ya ganta tana cikin halin wahala zai ba ta sadaka ce aje a taimaka mata sai can ya ja ya ce amma me yasa ba za ki musulunta ba sai kuma ya koma ce astagfirullah ya ce kar ya yi amfani da wannan damar ya zama ya yi capitalizing akan cewa ta musulunta ya ce ce ce ki a baki kofi shi yana ganin ya ce ta musulunta a nan lokacin kamar ya yi amfani da wani abu ne na dama don ba tana so ta musulunta ba ya ce ta ce ta ci gaba da abin da take akwai abin da ya kai haka haka musulmi suna da komai da komai nasu na karantarwa sai dai kawai an yi watsi da shi ne ana rayuwa kowa yana rayuwa yadda yake so kaga mutum in zai yi aiki a unguwarku sai dai ya zo kawai da tire da abin nan tifa ya toshe muku ya shi kofar gida ba kai saka yi magana ba ko ya zai fara tono a daidai kofar gidanka ba kai saka yi magana ba wanda ba haƙi ba ne ma'ana ba a kula da irin waɗannan abubuwan kuma haƙoƙi ne na mutane saboda haka irin waɗannan ko mutum yana kiwon awaki a gidansa yamma na yi musamman irin wannan lokaci rani iska ta fara busa sai musu hayaki kai kana can da hayaki ya cika ma gida kai ba kiwon awaki ba amma ga hayaki a gidan ana yi da yawa a yi. Eh? duk sai an tambaye mutum makwabci sai an tambaye shi akan wannan to zan yi hayaki ba zan yi toyi ka ba da izini Allah zai tambaye ka akai haƙƙi ne yi. Allah ya ce wal jari bil qurba wal jari junubi sahibi bin jambi wa ibn wannan duka haƙoƙi ne yana na cikin littafin Allah yana sunna manzo sallallahu alaihi wasallam to amma zaka samu ba a kulawa da shi kwata kwata wannan abin da aka sani a waje ilan ka shiga cikin gida yan haya kuma Allah kadai san me yake faruwa anan Allahu musta'an saboda haka dole ne a kula da irin waɗannan haƙoƙi Allah ya datar da mu na aqus su'al wahid fakat guda ɗaya kawai mu na yana tambaya kan abin da ya shafi haƙƙin iyaye wajen sanar da su idan za ka yi wani abu musamman abin da ya shafi sadaka ko kyauta gaskiya idan mutum yana da mallaka abinsa ma'ana bai neman izinin wani cikin tasarrufi da abinsa duk da yake uba yana da haƙƙi a kanta uba ko iyaye suna da haƙƙi a kanta gane ko amma in yana ganin yana daga cikin babi na girmama su na ganin cewa kila in ya yi hakan ba tare da sanin ba ba za su ji daɗi ba ta wannan babin zai iya gaya musu in gane ko amma in ba ta wannan babin ba abinda mutum ya mallaka nasa ne lahu haqqut tasarrufi fi yana da haƙƙin da zai juya shi yanda yake so kama misali in yayi haka din kila ko in yayi kyauta za su dan nuna rashin jin daɗin su kila su suna da tunanin cewa ai ya kamata da a ce sun ya shawarce su akwai wani shi ya fi cancanta da wannan abu misali yana iya faruwa haka to in ta wannan babi ne kuma yana so ya yi biyayya ga iyayen dan neman kusanci Allah madaukakin sarki ba laifi ya gaya musu an gane ko babu laifi ya gaya musu amma ba wai haƙi bane na wajibi illa an yakuna hadha min babi albir bil walidai babi ne na biyayya ga iyaye amma ba wai haƙi bane da zai zama na tilas dole in zaka yi din sai ka gaya musu an gane ko eh akwai abubuwan da in zaka yi haƙi ne dole ka gaya ma iyaye yanzu misali zaka yi aure dole ka sanar da iyayenka in gane ko misali kana za ka yi ginin wani gida wanda kuma kaga su suka ma tarbiya har suka kai inda ka kai din haƙƙi ne ka gaya musu cewa to ga abin da nake shi ne duk wannan kaga haƙƙi ne misali za ka yi wata tafiya mai girma haƙƙi ne ka gaya musu a matsayinsu na iyayenka amma waɗancan wasu abubuwa ne da idan kana ganin cewa yin hakan in ka aikata ba za su yi fushi da abin da ka aikata wannan ba laifi ba tilas ba ne a gaya musu sai dai mun bayani biyayya ga su wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani